Ko za ka fara da gabatar da sunanka da kuma dalilin da ya sa kuka tsawaita yajin aikin nan? Sunana Dr. Christopher Piuna ni ne mataimakin shugaban Academic Staff Union of Universities ASU a Nigeria. Bayan mitin nan ne da muka gama jiya, mun ƙara jan wannan yajin aikin na wani wata uku kuma yanzu haka. Domin halin da gwamnati take nuna mana. Ministan Ingige da shi Umajuba sun nuna mai 'yan Najeriya cewa maganin ilimi ba damuwarsu ba. 'Yan Najeriya da suke wahala da iya iyayen kansu ba damun su ba kuma yanzu nan ma gwamnatin da kanta ta nuna mana cewa in ba maganar zaben da suke gaban su ba su ba su san wani abu amma NLC TUC sun nuna mana cewa za su son su shiga tsakanin mu da gwamnati a kawo karshen wannan yajin aikin da muka shiga ciki kuma in dai sun ci gaba yadda suke yanzu na haka muna fatan nan da ko sati daya ko sati biyu ko sati uku za mu ji cewa wannan yajin aikin mun janya shi menene dalilan ku tun farko da kuka tsandama cikin yajin aiki tun daga farko dalilan da ya sa muke yajin aikin nan ba wani wai kudade ne za ba mu mu kanmu yan asu ba kudaden da ya kamata a tura mu universities ne a samu a gyara kuma gwamnatin kanta ta san gyare gyaran da ya kamata a university amma akwai wani yarjejeniyar da muka shiga tsakanin mu da gwamnati a 2009 ya kamata a sake a duba a ga su abubuwan da da muka yadda da su da gwamnatin har yanzu gwamnati ta yi abubuwan da ya kamata ta yi ya kamata bayan shekaru uku mu sake mu duba yarjejeniyar nan mu yi wata sabuwa ba wayannan abubuwan ba so a shekarar da ya wuce nan 2021 mun yi zama da gwamnati gwamnati ta tura babalakin san shine ya jagoranci gefen gwamnati bayansa Prof. munzali jibril ya zo ya yi mun gama wannan abubuwan duk tare da su sauran a sa hannu ne kawai gwamnati fiye da shekara yanzu ba su duba ba ba abin da suka yi so wannan na cikin ɗayan abin da ya sa muke kan yaji yanzu so muna son 'yan najeriya duk duniya ma ta sani wannan utas da muke magana a kai ba wai zama kawai muka tashi muka ce za mu yi Reuters ba gwamnatin ne da kanta ta ce mu je mu mun je mu yi kuma yanzu ya zama rigima eh, kun tsawaita wa'adin da kusan wata uku kenan kuma ɗalibai na ta cewa su ma za su fantsama kan tituna su nuna bakin cikin su a game da wannan mataki da ka ɗauka gaskiya mun tausaya mai ɗaliban makarantun mun gane cewa wannan matakin da muka ɗauka ba su samu da sauki ba amma muna son ɗaliban nan su duba baya ajujuwan da suke da sha jami'oyin nan ta yaya aka same su karfa 'yan makarantar nan su manta wannan gwamnatin yadda ta yi daga cewa ta kara school fees mu ne fa muka ce kara kara school fees mm. yanzu nan in an bar gwamnati sai da makarantun ma suke son su yi ma kansu mun gane cewa yana da zafi cewa kun yi wata ɗaya biyu wata uku na na gida inda a ce muna da gwamnatin da ta san mahimmancin ilimi da ba za mu yi wayannan abubuwan ba mu ma muna son mu koma aikin wata biyu ne yanzu ba a biyan mu albashi wani kira za ka yi wa gwamnatin tarayya su yi hankuri su ɗauki ilimi da muhimmancin da ya kamata a kasar nan